Kwanaki hudu bayan harin da 'yan Boko Haram suka kai cikin dare bakin dutse kilomita biyu daga gula a ƙaramar hukumar Madagali da ke jihar Adamawa. Mazauna yankin sun soma hijira zuwa Yola domin neman mafaka. Wannan na zuwa ne watanni goma sha ɗaya bayan komawar su gida. Malam Abdulkarim Sa'id na ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Yola. Ya shaida min cewa hankulan jama'a yankin ƙaramar hukumar Madagalin ya tashi saboda suna zama cikin fargaba ganin cewa yankin da nasu na kurkusa da dajin Sambisa. Yanzu halin da mutanen mu daga local government especially Gulabbakin Dutse, Hembla, Kafin Hausa a yanzu mutane suna guduwa su sake su dawo zuwa Yola saboda abin da ya faru. Mutane sun gaji da zaman Yola kuma wannan abu da ya faru da yake ɗore mana kai bai wuce kilomita biyu da inda kuma sojoji suke zama ba. Babu abun da ya faru. Mafi girma ma da ya fi damun mu mutanen mu daga local government. Muna da gwamna Adamawa wanda bai yi magana akan wannan local government ba nin kam wannan local government tana Najeriya ne ko tana Kamaru ba wanda dai maciji zai sare sa ya ga igiya da bai tsorata ba gwamnatin jihar Adamawa da take kare kanta na rashin kai doki gaggawa ta bakin kakakin gwamnan jihar Adamawa Mr. Yohana matias ya gaya wa muryar Amurka gwamnati ta aike da tawagan jami'an tsaro domin tsananta ayyukan tsaron lafiya da kuma dukiyoyin jama'a eh muna da labari saboda gwamna a cikin mitin ma ya tada ya ta. da da kuma da ba ma dama ya riga su ce ya kama hanya ya koma a zuwa ga yadda za a yi mutane da suke gudun nan ka san dai malam sunusi wadda riga ya ga wahala to ya ji wuta wasu su gaskiya da akwai a lot of what abin da zamu ce high degree of alarmism to people are suna tsoro shi yasa ake tasowa. amma gaskiya eh, sojoji da sauran security forces control. Wannan bawan Allah da ya nemi in sake sunansa na ɗaya daga cikin waɗanda aka ƙona gidajensu. Ya ce a halin da ake ciki yanzu zai yi wuya su koma gidajensu bayan ya sha da ƙyar a hannun Boko Haram. Ko da ya isa inda sojoji ke duba abubuwan hawa bai kwashe da daɗi ba a hannun sojojin. Suka fara duka na a wurin suka duke ni a wurin har kunne na a magana da nake gyama kunne na ba ji ba duk gidana ya kone na farko na biyu dukiya na lalace sannan kuma ni mamakon abu banni sansan suka duke ni gaskiya wannan an mani ba mani adalci ba dan majalisa mai wakiltar mazabar madagalimi cika majalisar wakilai ta tarayya honorable Adamu kamale. ya tabbatar da cewa jama'ar yankin Madagali sun soma tururuwa suna barin muhallin su zuwa Yola fadar jihar Adamawa ya ce ba su da zaɓi illa su koma sansanoni ko gidajen dangi da 'yan uwa har sai lokacin da aka sami da wamarmiyar zamar lafiya a yankin. yadda nake gama maganan nan kowa da suke baya ma wanda suke can iya zaka na ba su iya barci da idon su a rufe ba to abu ne ba za ka sani yaushe ne kuma za a sake shigo maka ba tunda shike ya faru a kona da ya faru a kona biyu ya faru na uku kasan dai dole yanzu kan ba tabbas zama lafiya to shi yasa wayansu suna diba kayansu suna kan fita sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola najeriya